frank ke mun magana akan yarinya da aka mata kisan gilla a kano hmm. ah, mai suna hanifa abubakar ya shekara biyar yake gaya wasu 'yan kalmomi akan abu idan da sallah ya sai na ga babu laifi na aiki da dama na tunatar da mu ko da na mintuna kaɗan kan wannan da irin musiku da suke faruwa da kuma illa irin waɗannan sabon Allah a cikin al'umma don irin waɗannan sabon Allah ya kan hana al'umma dukkan alherin da Allah yake ba wa bayansa kuma laifin wani a cikin al'umma yana iya gayyato fushin Allah da Allah ta'ala zai jarabi al'umma da ita ya shafi wanda ma yake bai yi laifi ba ko waɗannan irin kashe yara ƙanana wanda ko a wurin Allah ba su da zunubi ko a wurin Allah su ba su da zunubi su ne ƙanana da hadisi ya tabbatar da aljanna ma lardashinsu ake su shiga lardashinsu ake ana rarrashi ku shiga su ce a'a ba mu ga iyayenmu ba sai sun zo ku yi hakuri ku shiga mana su ce a'a ba su yadda ba to da Allah mutumin da aka ce ana rarrashin sai shiga aljanna a wurin Allah ba babban mutum bane ne ba ka zaton taɓa haƙƙinsa zai gayyato kushin Allah yau lahadi ina allah ya bani iko na samu iyayen yarinya din mahaifinta da mahaifiya na ziyarci gidan na musu ta'aziyya da kuma 'yan kalmomi na nasira. na kaddara abu idan fitina ta auku ko jaraba ga wani ka kaddara gare ka ta faru ne za a gane girman jarrabawa a ce yarka ce da ka haifa yar cikinka shekarar ta biyar ka kai ta makaranta ta yi karatu kana biyan kudin makaranta wanda kuma ka ba shi amana shi ake zargi da cin amanar halakar da ita na san zafin gunna ya shekara ɗaya da kadan na gunna ya ta na san zafin da nake ji har yanzu ba wani ya kashe ta ba Allah ya kawo jarrabawa da jinya ya takaitacciyar jinya ta koma zuwa gare shi wannan ya fi sauki akan da aka ɗauki yassa aka ba ta guba ta sha ta rasu kuma aka yayyanka ta so in kana son gane girman jarabawa ka auna kai in ta faru gare ka in kai yar kai faru ya zaka ci to a haka ake iya gane in kawai ka kaddara kan wani ne ba za a gane girman ba dukkanin mu adam ne muna da zuriya muna haihuwa to sai ka kaddara akan kai faru kuma wannan bawan Allah da abin ya faru a gidansa da mahaifiyar awa ɗaya ga faruwan ba su sani ba ba wani abu ne wai wanda ka sani kana tsammani ba a'a awa ɗaya ga faruwan ba su sani ba to ke na iya faruwa ga kowa bai sanin ba duk wanda ya magana da su sai dai ya musu nasiha kuma dole ya yi itirafin cewa jarrabawa ce mai girma mai zafi amma abin da ya tabbata shine Allah baya kuskure duk abin da Allah ya yi duk zaɓinsa dole mu karɓe shi Allah ba ya kuskure kuma ba ma iya balantan hukuncin da Allah ya mana ko abin da ya jaraba mu da shi ba a gane karfin imanin ɗan adam sai Allah ya jarabe shi ake gane yayin sa so dole mu amince jarabawa ce mai nauyi na biyu mu amince Allah ba ya kuskure na uku dukkan hukuncin Allah da duk zafin da ya yi ko ya bayyana gare mu ko bai bayyana ba akwai hikima a ciki hikiman nan muna fatan Allah ta'ala ya sa bayan jarrabawan ta zama alkhairi saboda 'ya'ya suna ceton iyayen su gobe kiyama masu kai su zuwa ga aljanna nasihar da nake so na mana akan wannan shine mu sani cewa a duk duniya musamman al'ummar da ta ce ita musulma ce sabon Allah idan ana yi a ciki yana ɗauke dukkan albarka da al'umma ke nema da Allah mu tambayi kanmu yanzu rayuwar da muke ciki na tabbatar da ci gaba ya fi na shekara arba'in ko hamsin baya ko ma talatin arziki da ake da shi a hannun mutane ya fi na wancan lokacin shekara arba'in wanda yake mutum nawa ke ma da miliyan ɗaya gaba ɗaya a jihar ku mutum nawa ne amma a yanzu Allah ya ka arzikin amma sai ka ga yanzu da shekara talatin ko arba'in baya wanne ya fi albarka babu kokonto shekarun baya sun fi albarka da yanzu da shekarun bayan da muke magana wanne fi karancin sabon Allah wancan lokacin ya fi karancin sabon Allah yau sabon Allah da muke da su a cikin al'umma da har suka fara zama jinin jikin mutane shekara talatin ko arba'in baya ba a ma suna suna ma ba a kaddara zai iya faruwa hankalin mutum ma bai iya tsawara wannan sabon Allah za a yi shekara talatin ko arba'in ko hamsin da suka wuce idan muka duba a ƙur'ani za mu fahimci al'ummomin da suka rigaye mu laifi ƙwaya ɗaya suke allah yake halakar da su ƙwaya ɗaya ne za su yi dalilin laifi ƙwaya ɗaya sai allah ya halakar da su a kan laifi ƙwaya ɗaya babba allah ya halakar da mutanen annabi salih su ne samudawa a kan laifi ƙwaya ɗaya allah ya halakar da mutanen annabi lut a kan laifi kwaya ɗaya Allah ya halakar da mutanen annabi shu'ayi waɗannan ukun kada idan muka tara laifi ɗaya da suka yi Allah ya halakar da su dukkanin su uku a yanzu muna aikata irin su ko makamantansu dukkanin su amma su ɗaya suka yi sannan ba ga wannan mun kirkiro a wannan zamanin wasu irin laifuka da ko ƙur'ani bai ba mu labarin an taɓa yin sabon Allah irin su ba ba mu karanta a tarihi ko a ƙur'ani cewa wata al'umma ta yi irin wani laifin da yanzu ake yi ba bayan mun haɗa dukkan na bayan muna yi menene laifin mutanen annabi lut luwaɗi suke misali na walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأمطرنا عليهم إذا كانت waɗannan ayoyin zai zama wani sura suratul a'raf daga aya ta 80 81 82 83 har zuwa 84 Allah ta'ala ya ce mutanen annabi lodo yana musu wa'azi annabi lodo yana cewa kun zo wata alfasha da ma sabaka kun biha min ahadin min alamin babu wata al'umma da ta riga ya yin wannan sabon Allah shine innakum la ta'tuna rijala shahwatan min dunin nisa kuna zuwa wa maza dan biyan bukata koma bayan mata Allah ya ce ko mutane ne masu iskanci da sabon Allah da Isra'ila amsa su kadai sai suka ce a kori annabi nudu daga garin Allah ta'ala ya ce sai muka tseratar da shi da iyalansa amma ban da matarsa Allah ya ce sai muka musu ruwan bala'i na yadda Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu kamar yadda Ibn kai ya kawo rahmatullahi alaihi azaba da farko da aka musu Allah ta'ala mai da gidajensu upside down gaba ɗaya garin na biyu sanda aka ɗaga su sama yadda ya rike cewa ka ɗaga ka nuna wa Allah tukunna aka sauko da su azabar da aka musu mala'iku da suka gani mala'iku firgitar da suka yi ya sa duk inda suka ga ake luwaɗi suna guduwa sama saboda abin da idansu ya gani na ban azabar da aka yi mutanen annabi ludu ba sa faɗin su ƙara ganin irinta malaiku guduwa suke daga an fara luwaɗi sai su gudu suka ce me yasa saboda mun ga irin jaraba da aka mutanen annabi da ba ma shi mu kara garin ta a firgice suke guduwa don Allah jama'a yau luwaɗi bai zama ruwan dare ba banda luwaɗi mu duba laifukan da muka girgiro ba fa luwaɗi kaɗai ba yanzu akwai wuraren da ana halatar da namiji ya auri namiji ba ma luwaɗin ba aure suke yi sannan an ƙaro wani shine mace ta auri mace ka taba jin labarin sa ko a Qur'ani wata kuma ta yi akwai kasashen da yanzu halal ne mace ta auri mace halal ne sannan namiji muka sani ya auri mace to mace ta auri namiji ma yanzu akwai wadan da halal ne ita ta aure shi amma laifi dai suka Allah ta'ala ya halakar da wasu mutanen annabi shu'aib laifi ne suka yi wannan kwaya ɗaya ne na tauye mudu wa zai bani misali wa ila adin akhahum huda ne wancan ayi wa ila madyan akhahum shu'aiba wannan ma zai zama cikin suratul aya ta 85 wa ila madyan akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها wannan su kai da laifi kawai tauye mudu ne kawai in za su auna amfanin gona ko za a sayi buhu sai a gaida za a yi ciwa-ciwa a cikinsa kawai shi shi Allah ya halakar da su don Allah wani irin tauye mudu ne yanzu ba a na'amun ana yin sa tauye mudu a wurin aiki ana yin sa mutum ba zai je lokacin da ya dace ba duka ya shiga cikin tauye mudu a yi ciwa-ciwa a yi blog mara karfi ya shiga cikin tauye mudu kusan kowane abu ka sani yanzu a cikin society mu ana tauye mudu amma shi su kadai suka yi Allah ya halakar da su wanda mun tabbatar da bana to kaga laifin mutanen annabi shu'aibu muna yi laifin mutanen annabi lutu ana yin sa yanzu na uku mu dauki laifin mutanen annabi salih idin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha cikin suratu shams daga aya ta 11 12 sha 14 har zuwa ƙarshe laifin da suka yi kwaya ɗaya ne kawai shine taguwa suka soke ba fa mutum suka kashe ba kawai taguwa ce dabba ba dabba da kasari ba dan adam ba to kaddara da wanda ya je ɗauki mace yarinya karama wanda sunna ta tabbatar mana tausayinmu da Allah yake yi mu al'umma shine dalilin masu rauninmu kuma duk malaman duniya sun fasara yara kanana a cikin masu rauni su waɗannan yaran annabin ya zauna sai ce ku kawo min su kusa da ni shin kuna zaton Allah zai ji tausayinku ne ba ku arziki in ba dalilin su ba mutanen da a wurin Allah ma ba su da laifi mutanen da ake lallashin su su ga aljanna suna musu ni da kai za a lallashe mu ne wa zai lashe ta aljanna shiga aljanna a lashe mutum a cikin mu amma su a wurin Allah lallashin su ake ana irin guzo suna ca a sai sun ga iyayensu ana ba su haƙuri ku yi haƙuri ku shiga kuma su ƙi yarda har sai iyayen sun zo sun cece su ko na za mu shiga mutanen da a wurin Allah ba su da laifi ta za su yi dan adam laifi Allah ta annabin Allah yana musu wa'azi yana cewa wannan taruwar Allah ne wannan ruwanta ne kar ku taba ta suka karye tashi suka soke taguwa dalilin wannan Allah ya halakar da su akan taguwa ne Allah ya halakar da su don Allah mutanen da ake halakarwa a Najeriya kadai adadin su na wani a ta'addanci a gangancin tukin mota a kidnapping a banditry da su dukkan nau'in sabon Allah mutum na ake halakarwa wata al'umma ta halakar da taguwa ne akan zalunci Allah ya halakar da ita yanzu yin waɗannan laifuka a ɗauki yaro a je a sayar a yi sihiri a ƙur'ani kana da wata labarin wata al'ummar da ta yi na biyu na mace ta auri mace kana da al'ummar da ta yi na uku ba luwaɗi ba namiji ya auri namiji kana da labarin wata al'ummar da ta yi na hudu mace ta auri namiji kana da labarin wata al'umma ta yi na biyar mutum ya ɗauki ɗan adam ya je ya sayar da shi ya karɓo kuɗi ya dawo gida ya zauna ya ci kuɗin kan labarin da ta yi mutum ya kashe ɗansa ko mahaifiyarsa a kan duniya a ba shi kuɗi kuma ya zo ya ci kuɗin kana da labarin wata al'umma ta tarihin duniya bayan fa duka laifin al'ummomi da suka gabata muna aikatawa waɗannan kaɗan ne daga cikin ƙarin sabon allah da aka ƙara wanda mafiya yawansu ƙur'ani bai ba mu labarin cewa wata al'umma ta taɓa yi ba taɓa haƙƙin irin yara iya jikin mafi girman tsokano fashin Allah wallahi adim duk wanda ya san hakarar irin wani abu zai je tausayin mu a matsayin mu na al'umma don wannan bala'i kwaya daya kwaya daya a wurin Allah ya isa har al'umma dukkan wani alherin da take nema kuma fitinar tana shafan wanda ya laifi da wanda bai yi ba shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba a zalumai kada take shafa ba har da wanda bai zalunci ba ta barinsa da wanda ita ce fitinar wannan cikin suratul anfal aya ta 25 ba wanda har wanda ba su yi zalunci ba idan ta zo ba ta barinsu Allah yana jarraba su kuma wannan shi yake canja al'umma dukkan albarka da muke nema mu yi addu'a mu yi addu'a mu yi ta kokari mu yi complain mu yi kaza Allah ta'ala ya ji amsa mana wannan daga cikin dalilai shine idan halayenmu ya lalace to halin da muke ciki kuma Allah ta'ala sai ya jirkita shi shine inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan sura zai zama suratul ra'd aya ta nawa tsakiyar aya ta goma sha ɗaya Allah ya ce Allah bai taɓa canja abin da ke tare da mutane na jin daɗi da aminci da nutsuwa da albarka har sai mutane sun canja idan muka yi biyayya zuwa ga Allah alkawarin Allah ne Allah ta'ala zai kyautata mana duk abin da ya dame mu zai magance mana sunna ce ta Allah idan muka ce mu musulmai ne muka juya wa Allah baya to Allah kuma ta'ala zai cire dukkan albarka da ke tare da mu kuma Allah ya fi jarraba al'umma idan sun ce sun yi imani da shi idan suka bi shi ya kyautata in suka juya masa baya ya ɗauki albarka wannan zai isa ga daula ba musulma ba ce ta yi duk abin da take so mai dalili saboda ita duniya take bukata ba maganar lahira amma mu da muka ce mu mun yi imani da Allah muna da buri a lahira to ba zai musabi Allah a duniya kuma Allah ya bamu abin da muke bukata a duniya mu ba ta ba haka ba akwai kisosi da yawa a Qur'ani na wannan mu duba kissar ah, mutanen Saba da Allah ya mana laƙad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa arabu fa arsalna alaihim sainar ari. wa badalnahum bi jannatihim jannatayn dawatay ukulin khamfin. wa aklin wa shay'in min sidrin kalim dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al wadannan ayoyi guda uku cikin suratu saba aya ta 15 16 17 ya bayyana mana mutanen saba wasu mutane da Allah ya musu ni'ima Allah ya ce laƙadi kada li sabahin fi maskanihim aya mutanen saba a cikin garuruwansu da gidajensu akwai aya ta Allah akwai mu'jiza ta Allah jannata ne an yamini wa shimal a garinsu in ka shigo dama da hagu akwai lambuna da gonaki amfanin gona duk da kake bukata da 'ya'yan marmari ba sai ka noma ba haka suke fitowa kowa ya ɗiba ya ci yin abinci ne haka za ka ci Allah ya ce ku domin rizqi rabbikum kurola ku ci daga arzikin mahalicin ku ku gode masa Allah ya ce baldatun tayyibatun da Allah ya ji magana mai daɗi